Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a cikin shirinmu namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, jar Kamaru da Chadi Wata takwas da rabi na agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira na musamman da muka yi game da siyasar Amurka inda a karo na farkon tarihin kasar an zaɓi mace bakar fata a matsayin mataimakiyar shugaban kasar na Amurka Kamala Harris. Haka kuma samun leƙa jamhuriyar Nijar inda muka ji ta bakin wata 'yar siyasa game da Kamala Harris. Sannan kuma har ila yau a Najeriya za ku ji inda wasu mata suka ba da ra'ayoyinsu game da wannan siyasar Amurka mai cike da tarihi da ya gudana a jiya. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Biden ta soki matakin China na kakaba takunkumi kan wasu jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba. Mintoci kaɗan bayan rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa Amurka na 46. tsohon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na daga cikin mutane 28 da ma'aikatar harkokin wajen china ta ce sun shirya da kuma aiwatar da wasu jiyar matakai marasa daɗi wanda suka shafi harkokin cikin gida na china suka yi kuma katsalandan kan muradin china da bakanta wa jama'ar kasar china da kuma lalata dangantaka tsakanin amurka da china mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen china hu ying ta bayyana pompeo a matsayin sauna a lokacin da take ganawa da manema labarai yau alhamis a beijing china ta kuma kakaba takunkumi kan tsohon mai bawa shugaba donald trump shawara kan kasuwanci peter nabaro da tsohon mai ba da shawara kan tsaron kasa robert o'brien da kuma wanda o'brien din ya gada john bolton ma'aikatar harkokin wajen ta ce takunkuman da aka saka wa ɗaiɗaikun da kuma iyalansu shine an haramta musu shiga china yankin hong kong da kuma macau Hakanan kuma ta ce an haramta musu da kamfanonin da suke da alaka da su daga yin kasuwanci da cana. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar su ta farko a ofis kan kwamitin yaƙi da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. Tawagar yaƙi da coronavirus ta Biden da Harris za su yi musu bayani ciki har da bayani kan halin da ake ciki na tsare-tsaren allurar rigakafi da ake yi a duk faɗin ƙasar. Biden ya sanya burin ƙara yawan allurar rigakafin miliyan ɗari a cikin kwanaki ɗari na farkon wa'adin mulkinsa. An fara yin allurar rigakafin tun a tsakiyar watan Disamba da ya gabata, inda aka mai da hankali kan ma'aikatan lafiya kuma tsofaffi da suke zaune a gidajen kula da tsofaffi. Ya zuwa safiyar jiya Laraba, an yi wa mutane miliyan sha shida da dubu ɗari biyar allurar rigakafin a cewar alkaliman cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis wasu yankunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar iraki inda suka hallaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu hamsin bama-baman sun tashi ne a tsakiyar alsharki babbar cibiyar kasuwanci da ke bagadaza sai dai har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan is a dubu sha bakwai. shugaba barhama sali ya yi allah wadai da wannan harin yana cewa iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a kasar kanar wine moroto mai magana da yawun kawance da amurka ke jagoranta kan kungiyar is ya wallafa a shafinsa na twitter cewa harin wani misali ne da 'yan ta'adda suke kashe 'yan iraki 'yan uwansu da kuma cutar da waɗanda ke neman zaman lafiya zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa subusiso moyo gwamnatin ƙasar ta ce babban jami'in diflomasiyya ya rasu ne a ranar laraba bayan ya harbu da cutar covid-19 moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji wanda ya zama mai magana da yawon waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017 wanda aka miye gurbinsa da Emerson Moyo Mayo shine minista na uku da ya rasu daga cutar COVID-19 a cikin watanni shida da suka gabata. Karamar minista mai kula da lardin Manicaland, Ellen Gwarabizimba, ta mutu a makon da ya gabata. Sannan ministan noma Ferenci Shiri shi ma ya mutu da cutar a watan Yulin da ya gabata. adadin waɗanda suke kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa sakamakon cutar ta covid-19 yana daɗa karuwa a zimbabwe tare da sama da mutane dubu sha shida da suka harbu da kuma ɗari biyar da biyar da suka mutu a watan da ya gabata a cewar cibiyar tattara bayanai ta jami'ar john hopkins gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a yayin da a karan farko na tarihin kasar Amurka an zaɓi mace bakar fata a matsayin mataimakiyar shugaban kasar mai suna Kamala Harris. na tattauna da Dr. Rakiya Mamman, lecturer a Open University da ke Abuja kuma mai ba da shawara ga Majalisar Ɗinkin Duniya kan kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata a Najeriya. Na kuma fara tambayanta akan ta, game da waɗanne irin ƙalubale ne ke gaban mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ga kuma yadda ta amsa. So alhamdulillah ita ne mataimakiyar shugaban kasa irin kalubalen da nake ganin za ta samu a yanzu dai zai shafi abubuwa guda uku ne. Kin ga dai na farko dai ga shi Amurka tana cikin wannan halin na coronavirus din. ga kuma zance da ake samu na wariyar da ake samu na launin fata da har yanzu dai ya tafi ita kasar a wannan ne irin kalubalen yadda za ta yi ta kada kan kowa a dawo a goyon bayan wannan gwamnatin dai yadda kuma yawanci masu sa baki a magana suna cewa ita ce addinin za ta zama wanda za ta fi a wannan gwamnatin so kalubalen da nake ganin take da shi to wace irin rawa kike ganin za ta iya takawa wajen fitar da mata kunya yanzu da ta samu mukamin ai kam ai mata tun da har America ta zaɓi mace a matsayin da aka zaɓe ta gaskiya yanzu zai zai ƙara mata karfin halin cewa za su iya shiga a zance a harkar siyasa a dama da su. Yadda dai kin ga Amerika ne wanda ta zama ƙasa Clinton kin ga dai wahalar da ta sha. Mm. Amma shi wannan ta fito kuma a lokacin nan gashi ta samu gaskiya na gani mata da yanzu za su yi tasiri da za su yi niyya dai sosai. ina gani dai ta ƙara mata karfin hali. da tsarin gwiwa kina ga a nahiyar afirka an ɗauki hanyar baiwa mata irin wannan dama a fagen siyasar ƙasashenmu ko da sauran tafiya. Gaskiya a nahiyar Afirka balle ta wuraren madannan gaskiya da sauran tafiya saboda ta ba a ke kuma a koma baya. In kika duba yanzu harkar da ake ciki mata yanzu da suke cikin siyasar sun da fiye da yadda Najeriya. Wa'annan abubuwan siyasa ne gaskiya ga matan Afirka sai a hankali saboda kalubalen da suke fuskanta yanzu har ya da in yanzu dai da kyar ake samun mata mafi yawanci suke sha'awar shigar siyasa a wurinmu. To mm. gaskiya akwai da To kin ga dai yanzu siyasan yadda ta dawo kin ga siyasa ta zama harkar kuɗi kan ba kuɗi kake da shi ba su gan siyasa a irin wurin gaskiya yana da wahala kuma harkar siyasa ya zama kuma akwai yawan adalci a ciki saboda kika ga irin cin zarafin da ake yi cikin harkar siyasa kin ga ne mata ne wannan zai zama masu abu ne mai wahala su shiga kuma yadda ake hanyar yanzu a lahirin ma'adin ya mace wanda take shiga harkar siyasa saboda ana masu wasu irin ƙida akan wata mace shiga siyasa ko har yanzu dole ne a ƙara sai an wayar da kan mutane akan irin wayannan harkokin kafin dai gaskiya samu mata su zauna a harkar siyasa wanda ma haka kuma aikin gani ita Kamala Harris ai ta samu mataimakin eh, shugaban kasar ne ya zaɓe ta a ya ba sa samun goyon baya. To daga ƙarshe da a ce za ki haɗu da Kamala Harris gaba da gaba wace shawara za ki bata a matsayinki na 'yar uwarta mace? Gaskiya shawarar da zan bata sai dai in gaya mace cewa harkar mata dai don Allah a wayar da kai akan harkar eh, ilimin mata. gaskiya kuma ba ma a nan ba har amerika da hmm. abubuwa din da ya shafi ilimin mata ƙara ƙarfin gwiwa a gurin nan za a samu ci gaba yadda za a samu dai ta sa ta taimaka a duka ta yadda za ta iya taimaka a mata a duk duniya a afirka da dai ko ina dai a duniya da ta zama Ba a ji akan harkar ilimin mata ba za a samu ci gaba To madalla Dr. Rakiya Mamman kenan mai bada shawara ga Majalisar Ɗinkin Duniya kan kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata a Najeriya. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda abokin aikinmu Abdulaziz Adali Toro ya yi hira da wata ma'aikaciyar lafiya da kuma yan takara a majalisar ƙasar hajja Tidar a Hamani yayin da aka rantsar da shugaban kasar amurka na 46 joe biden da mataimakiyarsa kamala harris mun tuntubi wata 'yan majalisa a asalin kasar niger mace wadda ita ma take son zama 'yan majalisa akan wannan rana ga abin da take cewa ni dai suna na tiddar ahamma ne kuma an aihe ni a garin keta jihar maka keta kuma na farko ne mace ta hito 'yar takara a jihar keta a bisa ikon gana muhammadu isuhu Allah ya bamu kotan mu ya karu muka samu kota ban san kamar bisa bisa ɗari sai a ba sai a ba mace kashi ashirin da biyar mu jiha mu ta keta komin hudu gare mu na samu kotan komin guda alhamdulillah to bisa wanga iko na america da ya hito abin ya ba da shawa mace ta zama vice president ai dama kowa da farawa na shi kai bisa mu ma da wuri ba mu samu ban san yanzu allah ya ba mu muna fatan mu ma niger wata rana mu ta hito ko shugaban kasa ko mataimaki shi a nan amurka kamala harris ta zama mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar amurka joe biden ga ganin ku wani irin sauyi kuke so ku gani amurka ta ayyana a nan zuwa gaba abin da muke fata sauyin da amurka za ta yi ta ayyana bisa demokrasiya firizidan ɗinsu ya haɗi zai haɗa kayan amurka to mu ma muna son a kama mu na demokrasiya mu ta yi ƙarfi ta yi afirka ƙasashen afirka inda demokrasi ba ta yi sai da waye kai sai da hali a yi ayyuka sa'annan a ce demokrasi ga abin da ta kawo muna waye kai na al'umma a gane na yin demokarasiya shi muke wata kuma bisa harkar duniya gaba ɗaya muna watan kwanci hankali ta samu in amurka ta kama mun san komi yana yiwa hajja tiddar ne a ganin ki hukumar sini za ta yi adalci a wannan zaben da aka gudanar dan kamar da kika sani har yanzu a wasu 'yan majalisa musamman mata suna ce har yanzu ba su samu bayanai akan kuɗin da aka kada musu ba me zaki ce akan wannan lamarin ni dai ana nawa gani sai ni yadda ta yi zaben ta na hukumomi kananan hukumomi shi ma da kuta an ka yaba muna tsammani waɗanga ma insha Allah za a yaba tunda ita seni abinda an gabata na ta yi transmitter duk duniya ta yaba zaɓenmu ta yaba a mu don ban gaba alama za a yi mana wani abin da ba daidai ba ni dai ana gani kuma insha Allah muna fata yadda an kai wancan zaɓe lahiya na ƙananan hukumomi an kai zaɓen shugaban ƙasa premature da na majalisar shi ma a ƙare lahiya insha da ƙarshe kuma hajiya tidar ne wani kira gare ki ga mata 'yan uwanki wanda su ma suke cikin wannan gwagwarmayar neman kujerar zama 'yan majalisa na ƙasashen afirka musamman in ce a niger inda ake shirin yin zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa 21 ga watan fabrairu na wannan shekara kiran da gare ni ga mata 'yan uwata 'yan takara duka Allah ci shi mu ya ba mu sa'a mu huce kuma wadda ba samu ta huce ba wani abu ne ba demokrasi haka take lokaci in zo kuma sai a sake ka aiki kuraje mu dama mata mun gadi lit mun gadi kokowa kenan in Allah ya bamu muka huce mun san mun samu kuma sai ni ba mu tsammani ta ci mun kuri'un mu sai ni abinda ta bada shi na za aiki da shi kenan sai mu hankura in wata shekara ta zo kuma in muna da rai kuma sai in koma daga wannan ita ce kaɗan daga cikin tattauna tare da mun kai da hajiya tiddar hamani yar asalin ƙasar nijar wadda ita ma mace ce ta farko a jihar ta neman takar zama 'yan majalisa abdulaziz adidi toro sashen hausa na amurka daga nan birnin washington dc a gaishe da Abdulaziz Adali Toro. ila yau 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da siyasar Amurka mai cike da tarihi da ya gudana a jiya wakilin Hassan Tambol ya ci ta bakin wasu mata. A karon farko a tarihin kasar Amurka an zaɓi mace bakar fata a matsayin mataimakiyar shugaban kasar Amurka mai suna Kamala Harris. Akan haka, nijar ra'ayoyin wasu mata game da wannan zaɓen na uwar gida Kamala Harris. Sunana Hassana sarauniyar BTA. Ai ni ka san ni mai sauraron rediyo ne sai da na yi guda da na ji haka na. Ki ji Daɗi ni ji. Allah sa kasashen duniya su koya da haka. Har gidanmu Najeriya. Ai mata sun samu dama a dama da su cikin siyasa don mu ma muna fatan a dama da mu ko ba a yi da mu ba a yi da jikokin mu kuna fatar a Najeriya a zaɓin mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa rai ma inda ma banda na fara tsufa da sai in je ko ni a zaɓan da a ce ki ba da shawara wace shawara za ki ba ita Kamala Harris to sai ta yi ma Allah godiya ta rike abin da wannan wanda ya zaɓe ta mataimakiya ta taya shi aiki ƙasa ta gyaru kuma mu muna jin daɗin mulkin Amurka yanzu saboda an ba musulman duniya su shiga su yadda suka ga dama wani irin misalin jagoranci kike ta nuna wa mata to farko dai ita ya kamata ta ja mata kudu da arewa gabas da yamma ta sa mata jikinta ta nuna ma mata ai ita ta hwarin mataimakiyar shugaban mu kuma ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari Allah ya taya ta riko mun mata murna kwarai my name is Amina Talabede we are so happy for choosing a woman to be the vice president madam Kamala Harris sunana Silifa mun ji daji mun yi murna don Najeriya jin gaba mu ma muna fata mace ma su masu dinga ci gaba mu samu fight na mata nan Nigeria mu ma gaba da Allah taimake mu shi kuma shi da na wajen ma Allah taimake shi sunana ya bose na Alhaji Yaro a Akinyele eh abin da zan faɗa dai mu ma mun ji daɗi yana da kyau amma mu ma muna so a Nigeria mu ma mu samu matsayi wanda zai sa dai duka abubuwa muna sauki kamar mi da muke nan kamar dai komai da ya tsadan gane da su abubuwa ne kwano ne abinci ne makarantar yara da abinci da komi sunana ajara alhaji yaro babanmu to me zaki ce a game da kamala harris da ta zama ma vice president na america suna taya ta murna da mace ta sama mataimakin america mana ta ta murna kwarai kwarai allah ya sa allah ya daga kata ta ta zama baga gaba daya zo ta taimake ma nigeria komin da ya a nan a nigeria allah ya sa komai ya sauki shinkafa ne menene abinci dai ko ya zama sauki kamar yadda yake da to na ga kina dariya ke ji daɗin ta zama mataimakin shugaban ƙasar amurka kenan na ji daɗi kwarai wallahi na san na taya ta murna sosai da sosai hassan umar tambuwal hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to madalla a gaida hassan tambuwal Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. Masu sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da kasancewa tare a shirin takaitattun labaran wasanni da zo muku a duk ranar Alhamis da daddare. A shirin namu za ku ji batun komawa ga mahalicci da tsohon ministan harkokin wasannin Najeriya balaka Oji sai kuma korafin da sakataren kungiyar kwallon kafa Tauki Torres ya yi kan rashin bin dokar corona da wasu club ba sa yi da farko dai mun samu labarin rasuwar tsohon ministan harkokin wasanni bala bawa kaoji mai shekaru 60 da haihuwa a ranar talata 19 ga watan janairun wannan shekara da muke ciki kuma an yi sallar janazarsa a babban masallacin birnin abuja yanzu kuma za mu shiga batun tattaunawa ne da abdullahi ibrahim sakataren kungiyar kwallon kafa ta wikitoris da ke bauchi kan batun rashin bin dokar cutar corona da wasu jihohi ba sa yi ya bukaci hukumar ƙwallon ƙafa ta nff ta tabbatar kowace ƙungiyar kwallon ƙafa ajin ƙwararru suna bin dokar cutar corona na hana 'yan kallo shiga stadion domin kallo. a sunana abdullahi ibrahim eh, sakatare na kungiyar kwallon kafa ta wiki tourist da ke bauchi state to alhamdulillah kamar yadda eh, dokan eh, nigerian football premier league ya ce kowace kungiyar kwallon kafa da take da wasanninta za a buga babu 'yan kallo a halin yanzu kusan in ce mu dai a nan a arewa mu ne kawai ake yawan damu da wa'annan maganganu na a shiga babu 'yan kallo kasancewan duka inda muke tafiya mm, lallai muna ganin yadda suke barin mutanen su suke shiga to sai dai kuna kamar misalin guda yawa kamar lokacin da kungiyar kwallon kafa ta wuce muka je wasan mu da ayin ba har cikin ma mun gani an sayar a wani wuri kuma wannan sati da muka dawo daga akwa shi ma sun ce mutane sun cika ciki duk da ni ban samu zuwa ba saboda wasu 'yan lallura ya tabbatar da cewa lallai eh, akwai eh, gagarumin aiki ga ita hukumar gudanarwa na nigerian football premier league din na idan har ta saka doka to ta sa ido a duk inda aka saka dokan nan a tabbatar an yi shi ba kawai wasu wurare a zo su ne kawai eh, suke yin abin da suka ga dama wasu wuri kuma a samu ido akan me ake me yasa suka yi kaza ba matsayin club club a yanzu su ne ne suke kan gaba kungiyar kwallon kafa ta Rivers United tana kan gaba kuma da mai biya mata kungiyar kwallon kafa ta Lobby Stars duk da dai yanzu ne aka fara eh, kakan wasan shi daman irin wannan gasa namu na kwararru na matakin farko ba a sanin mace to shi ya kare amma ma ita wanda take kan gaban na ji ki tuwaris ta samu nasara kan ta ko eh, kwarai da gaske domin eh, kwallon da muka jefa musu a raga su karan kansu suna mamakin irin allah allah suke ma a tashi saboda yanayin yadda wasan ya kan kama haka da muka tafi kungiyar kwallon kafa ta ayin ba yaran ma suna roƙon yan kwallon mu cewa kar ku tona mana asiri da allah ku yi hakuri a tashi a haka so insha allah bana kakan wasan nan al'umman jihar bauchi za su dara don haka muna daɗa neman goyon baya da addu'o'i ga dukkan masu kaunan eh, ci gaban kungiyar kwallon kafa ta wiki abubuwan da muka iya kawo muku kenan a shirin takaitattun labaran wasanni na wannan rana ta alhamis ni ne abdulwahab muhammad daga birnin bocin yakubu a nigeria a gaida abdulwahab muhammad farjawa sai labarai amma fa a takaice. Gwamnatin Biden ta soki matakin China na kakaba takunkumi kan wasu jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba. Mintoci kaɗan bayan rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa Amurka na 46. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin mutane 28 da ma'aikatar harkokin wajen China ta ce sun shirya da kuma aiwatar da wasu jerin matakai marasa daɗi wanda suka shafi harkokin cikin gida na China suka yi kuma katsalandan kan muradin China da wa jama'ar kasar China da kuma lalata dangantaka tsakanin Amurka da China. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar ranarsu ta farko a ofis kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaƙi da covid-19 a yau alhamis wasu yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin ƙasar iraki inda suka hallaka akalla mutane ashirin da uku da kuma jikkata wasu hamsin bama-baman sun tashi ne a tsakiyar alsharki babbar cibiyar kasuwanci da ke bagadaza sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin irin waɗannan har hare ba kasafai ake samun su ba a bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan is a da sha bakwai. shugaba barhama sali ya yi allah wadai da wannan harin yana cewa iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a kasar zimbabwe na zama makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na kasa da kasa subusiso moyo gwamnatin kasar ta ce babban jami'in diflomasiyya ya rasu ne a ranar laraba bayan ya harbu da cutar covid-19 Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji wanda ya zama mai magana da yawan waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017 wanda aka miye gurbinsa da 'ya masammanin gwagwa. sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato taka zarabi kenan agogon Ghana. Yanzu kan a Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Lives Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya. Ma